We started boldly with the Treasury single account, stopping the leakages. Mun yi nasarar toshe hanyoyin da ake sace dukiyar ƙasa ta hanyar bullo da asusu ɗaya ga ma'aikatun gwamnati mai taken TSA a takaice. Shugaba Buhari ke jawabi a cikar gwamnatinsa shekara ɗaya da hawa kan mulki. Hakan dai a cewar shugaban hanya ce da ta taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Yaya wannan tsari yake da bambanci ne da na baya? Ita ce tambayar da na yi wa mukaddashin shugaban hukumar tara kudaden shiga da raba su a Najeriya. Shatima Umar Abba. Abin da TSA amfanin da ya jawo bayan an kafa TSA a yanzu asusun TSA yana nuna irin kudajen da harajin da ma'aikatan da hukumomin gwamnati ke tarawa da da ba a sani ba yanzu ana, iya gani ana iya ganewa a TSA da account da yawa ake da su ba za a iya bin dukansu ba amma yanzu a tsa za a iya ga me aka tara haraji ko kuma kudajen gwamnati da aka tara a kowane hukuma a bayyane ke. Masana tattalin arziki irin Abubakar Ali na ganin tsarin zai fi nasara in ya isa jihohi. Ai zare idon Buhari ma ai yanzu baya ma zare ido ai. Zare ido kuma zare ido ai zare ido baya aiki. Zare ido ai baya dadewa. Shine abin da ake cewa body language. Yanzu kaga lokacin da aka zo mulkin nan wata ɗaya wata biyu shine abubuwa suka canja amma daga baya me zai faru ba a ga wani a prison ba ba a ga an kori wani abu ba wani mutum ba ka gane ko abin an fara koma gidan jiya gaskiyan magana kenan shi zare ido in ka yi zare ido din to maza ka samu doka wanda zai bi wannan zare ido din shine zai kai ni kuma maganan da na yi na gaba shine wato a inganta a sake kawo darajan ma'aikatu shine institutional framework inda institutions za su yi aiki ko buhari baya nan ko yana nan aiki zai tafi to abin da yanzu ya kamata a gina kenan abin yanzu kawai canjin nan buhari ne kadai yake zancen canji sauran ko gwamnonin apc wanda suke canji nan ba su da yawa yau su wanda ba sa canjin sun fi yawa ai kwanan nan ma ko a cikin kudaden da aka ba gwamnoni cewa a jiya biya albashin nan akwai gwamnan da aka yi zargin shi ya je ya karkatar da wannan wannan nan. na magana na kuma tana nan ba boye take ba ya zama wajibi 'yan Najeriya su daidaita yadda suke rayuwa gabanin samun nasarar gyara tattalin arzikin kamar yadda gwamnati ke alwashin yi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.